This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne yake muku magana akan mita 22 da 25. a Nijar za a iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko niya FM ko kuma dalol FM. Haka kuma ana iya jin ma a ko'ina kuma a ko da yaushe ta kafa sadarwa ta intanet voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. sarfila hashin gumel ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin washington dc muke fata kun tashi lafiya ladan ibrahim aiwa na tafi da shirin zaɓe ko naɗi amma kafin nan bari mu fara da cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantawa sahabo imam aliyu Jiya Asabar aka kammala aikin haji na bana ba tare da wata sabuwar matsala ba, a yayin da adadin waɗanda suka halaka a turereniyar ya haura zuwa 769. Ministan kiwon lafiya na ƙasar Saudiya Khalid Alfali ya faɗa jiya Asabar cewa mutane 934 ne suka samu raunuka sakamakon hatsaniyar da ta auku a muna da ke bayan garin Makka. Ma'ajatan ƙasar Iran su 136 ne suka rasa rayukansu. tashar talabijin ta kasar ta ce tsohon jakadan kasar a lebanon yana daga cikin fiye da mahajjata 300 da har yanzu ba a san inda suke ba iran tana zargin kasar saudiya da aikata laifi da kuma nuna gazawa daga nan ta lashe takobin sai ta gurfanar da ita gaban kotun kasa da kasa shugabannin iran suka ce masarautar saudiya ba za ta iya ɗaukar nauyin shirya wani aikin hajji inda mutane sama da miliyan biyu suke haɗuwa ba a halin da ake ciki kuma hukumar aikin hajji ta jihar taraba da ke arewa maso gabashin najeriya ta tabbatar da mutuwar amirul haji na jihar wadda kuma shine sarkin zin alhaji abbas sambo a yin jana'izarsa ranar juma'a a kasar saudiya ga ibrahim abdulaziz da ci gaban rahoton yayin da kawo yanzu ma ba a ga wasu mahajatan jihar Taraban ba cikin ma sarkin Garba ce da wannan lamari da ya jefa al'umman jihar ne cikin jimami da alhini kamar yadda shak dr ibrahim jalo da ke cikin manyan limamai kuma shugabannin addini a jihar ke cewa babu abin da za mu ce a nan face abin da yake suna ta koya mana farko dai dukkan rai da allah maɗaukakin sarki ya ɗauka dama ran mallakansa ne kuma duk wanda za a haifa to wannan kyautarsa ce saboda haka dukkan mu dama na allah ne daga allah muke kuma ga allah ɗin za mu koma saboda haka Eh, muna addu'a Allah maɗauki eh, mai martaba eh, sarkin zin gafarta masa ya masa rahama tare da dukkan wani wadda ya rasa ransa cikin wannan hatsari jama'ar mu da mu na nan taraba da ma sauran alazai da suke daga jihohi daban-daban na Najeriya. Shi ma a sakon ta'aziyarsa tsohon mukaddashin gwamnan jihar Taraba Alhaji Garba Umar UTC ta bakin hadiminsa ta fuskacin harkokin yada labarai Mr. Aaron Atimas ya ce jihar Taraba fa ta yi babban rashi. Tsarin gwamnatin UTC da ta shuɗe gaskiya muna ba jama'an taraba hakuri da abin da ya faru muna roƙon ubangiji Allah ya tazantar da kowa ya ba su hakuri cikin zuciyarsu Eh wallahi gaskiya wannan labarin ta same mu da tarin tarin bakin ciki don saboda gaskiya wannan ba karamin asara ne ga wannan jiha da wannan abin da ya faru ba. yanzu haka masarautar zin na cikin yanayi ne na ɗimauta da kuma alhini inda kuwa gani na cikin tagumi kamar yadda wasu jama'a cikin garin zin suka bayyana eh, gaskiya muna cikin wani jimami saboda mun yi rashin babban mutum sarki mai daraja irin wannan har ga Allah muka wannan mutuwa ya shiga jikin mu yanzu ma dai ana sa ran cewa da safiyar wannan lahadi ne wata tawaga ta musamman ta gwamnatin jiha za ta ziyarci masarautar nazin domin jajantawa a gada ibrahim abdulaziz kasar burkina faso ta aza takunkumi da daurin talala kan kadarori da mallakar shugabanni da suka ayyana juyin mulki a kasar wadda bai samu nasara ba mai gabatar da kara na gwamnatin kasar lauren poda ne bayyana haka jiya asabar yana mai cewa wannan mataki zai shafi madugun juyin mulkin General gilbert diendere da wasu mutane goma sha uku har da jam'iyyun siyasa uku waɗanda suke da alaƙa da tsohon shugaban kasar blaise Compaoré. har yanzu dai kan juyin mulkin da bai samu nasara ba amurka ta yi barka ga jama'ar kasar saboda nasara da suka samu wajen kare tsarin demokuraɗiyya da sake maido da gwamnatin wucin gadi ta kasar kan karagar mulki mai baiwa shugaban amurka shawara kan harkokin tsaro susan rice ce ta bayyana haka a cikin wata sanarwa daga ofishinta. hakanan sanarwar ta yaba da irin rawar da kawayen amurka na ƙasa da ƙasa waɗanda suka fito suka yi allah wadai da juyin mulkin kuma suka ɗauki matakai na ganin ba a yi fatali da shirin mai da ƙasar kan turbar demokradiyya ba madam rais musamman ta jinjina a kungiyar haɗa tattalin arzikin kasashe da ke yammacin afirka ecowas da kungiyar haɗa kan kasashen afirka au da kuma majalisar ɗinkin duniya madam rais ta ce ci gaba da aka samu wajen warware wannan rikici ya sake hasaka fitila kan muhimmancin shugabanci na yanki wajen haɓaka demokradiyya da kuma kare 'yancin jama'a na zaɓen mutane da suke so su shugabance su. Amurka ta ce da akwai alamun babbar dama ta fuskar diflomasiyya na gudanar da shawarwari a taron Majalisar Ɗinkin Duniya da za a fara gobe Litinin idan Allah ya kai mu da zai kai ga kawo ƙarshen zubar da jini da ake a ƙasar Siriya da kuma Yaman da kuma samun ci gaba na samun zaman lafiya. sakataren harkokin wajen amurka john kerry ne yake ba da haske da kwarin gwiwa kan haka bayan shawarwari da ya gudanar da takuran aikinsa na iran muhammad javad zarif a birnin new york jiya asabar gabanin fara muhawara a zaman babban zauren majalisar ɗinkin duniya na bana Mr. Kerry ya ce ya hakikanci cewa akwai dama na samun ci gaba cikin kwanaki masu zuwa lokacin da za a gudanar da wasu shawarwari a gefen zaman na Majalisar Ɗinkin Duniya. da yake magana zarif ya ce burinsa shine mai da hankali kan aiwatar da yarjejeniyar da kasa da kasa ta kulla da kasarsa kan shirin nukiliyar ta ciki har da amurka a halin da ake ciki kuma fiye da kasashen duniya mai tanne suka sanya hannu kan sabon shirin muradun karni na bunƙasa shirin yakar talauci da jahilci da kuma koma bayan mata da sauransu wannan shine taron koli da aka fara ranar juma'a inda shugaban najeriya muhammadu buhari da wasu shugabannin afirka da ma sauran duniya suka gabatar da jawabai wakilin sashen hausa babu ya akubu makeri yana da ci gaban wannan rahoto shugaban kasar uganda yuwere museveni shine ɗaya daga cikin maga kujera guda biyu na taron kolin kuma ya tabbatar wa kasashen duniya irin aniyar da shugabannin suka ɗauka together a every city every nation worldwide that ya ce baki mu muna aika sako zuwa ga mutanen karkara birane da duk kasashen duniya cewa muhimmantu wurin ɗaukar muhimman matakai na kyautata rayuwarsu alhassan yushe babal wa'iz mai sharhi ne akan harkokin yau da kullum kuma ya halarci wannan taron inda ya bayyana man ɗaya daga cikin matakai na cimma wannan muradun matakin da aka doki ne yaya za a yi su wayan ga hadafofi da zai sauya rayuwar mutane yaya za a yi mutanen duniya duka su samu labari in dai mutane sun samu labari kamar ga abin da ake ɗauka kuma da abin da ake tsaurare wato wurin gwamnatinsu to za su sa hankali su yi ta ɗakun gwamnati su, ainihin tabbatar cewa ana cimma gurin ko dai ba a cimma to amma duka wannan ya fito ga samun labarai wannan taro na majalisar ɗinkin duniya yana cike ne da tarihi sakamakon halartar fafaroma a karo na farko a helkwatar majalisar ɗinkin duniya a afirka mazauna ƙasar amerika sun bayyana irin ra'ayoyinsu akan wannan taron da aka yi sunana jibril abdullahi to to gaskiya abin da mu ya dame mu afirka rashin shugabanci to in dai wannan abin za a tattauna ne na ci gaba united nation da kasar nan amurka za su taimaka to sai su san hanyar za su taimakon da za su yi kasu danka hannun azalimai sunana abdullahi shawara ne mu ya kamata su tausaya wa bayan Allah. Sunana Idrisu Muhammad gana na fito, amma ni kuma abin da na gani ga shugabannin rashin kishin kasa ne. yayin da yake tsaye a wuri da ake kallo a zaman mahaifar amurka a harabar babban zaure da magabatan amurkan suka ayyana yancinta a birnin philadelphia papa roma francis ya yi kira ga bakin haure musamman gungun masu magana da harshen latin mabiya ɗariƙar katolika su nuna juriya yayin da suke koyon al'adu da zamantakewa na amurka duk da haka ya ce su riƙe addinin su sosai. Labaran duniya kenan kuka gama saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla, bari mu koma gefe mu bar ku da Ladan Ibrahim Ayawa ya gabatar muku da shirinsa na zaɓe ko naɗi. Jama'a barkamu don haka barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zaɓe ko naɗi wanda ni Ladan Ibrahim ke shiryawa kuma na gabatar. Idan masu saurari na biye da mu a cikin shirin da ya gabata, mun kawo muku hira da wakilinmu na Kano, Mahmud Ibrahim Kwari ne da Dr. Kafayos, wanda ce su sam a jihar Yobe ba su da wani ɗan takarar gwamna har aka yi aka gama. a cikin hirar ya ce adon maina da ya tsaya takara rigima ce irin ta 'yan siyasa to sai dai wakilinmu na abuja wato hassan maina kaina ya yi kicibis da adamu ishaku wanda ya shaidawa hassan din cewa shine sakataren kwamitin zaben fidda gwani na gwamnan jihar yobe kuma ga yadda tattaunawar tasu ta kasance wannan abubuwan gaskiya bai taka kara ya ba don saboda ni da kake gani ni ba dan yobe ba ne kuma ba ni da ba da sha'awa ga wanda zai fito zakara ko wanda zai faɗi na kobe na yobe ni ba dan yobe ba ne kuma sakatare kwamiti ciyaman dan kwamiti sunansa chief simeon ungu mutumin enugu ne ina nan da ransa sannan akwai alhaji aminu dan kebbi ne memba na kwamiti namu ne akwai hajiya maryam Titi tijidala yar kaduna ce memba na kwamiti namu sannan akwai acting chairman na yobe din na pdp shi ma automatic member na committee dukkan mana insha Allah kowa na nan da rai kuma ba kowa wanda dan yobe ne yadda jam'iyyar ta tura mutane su je su yi zaben share fage na masu takarar gwamna haka ka tura mu mu zo mai na yobe so ba mu da wani sha'awa ko la'akari ga wanda zai fito zakara ko ba wanda ba zai fito zakara ba an tura mu mai aiki kuma mun yi aiki to da kace kun yi wannan zaben ah, su suna cewa ba a ba ko za a gaya mana inda aka yi zaben ko mutane nawa ne suka shiga zaben sannan kuma ya sakamakon zaben kasance cewa saboda tashin hankula na da ke faruwa a jami'in arewa maso gabashin north east day aka ce da da yobe da adamawa a nan abuja za mu yi wannan zaben namu mu a yobe da an tura mu eagle square amma sai kasance ranar shugaban kasa mai ci a lokacin eh, dr gullo ibere jonathan yana nashi convention a nan eagle square sai jam'iyya sai ta tura mu legacy house yana nan mai tama a abuja inda ta ba mu dama mu yi wannan zaɓe a nan legacy house kuma mun sanar da duk 'yan takara da duk wanda za su kara a cewa duk wanda yake so ya zo ya kada zabe wanda ke so ya duk wanda ke dan takara ya samu mu a nan House za mu je mu yi aiki da aka samu kuma mu ba da sakamakon Allah da wato da su wato wakilai da ake kira delegate kenan hmm. da su wakilai suka zo wannan wurin taro hmm. to sai ya faru aure da suka zo taro a kamun mu zo wajen taron muka je ofis wurin jami'a eh. shi ne ministan science and tech muka je ofis din samu nuna masa kamar shi ne jagora cewa gashi an turo mu mai aiki ba yobe mun zo aiki wayansu masu takaran in na tuna a ranar alhaji ibrahim tarba da hassan kafayos na gansu sun iso wurin mun ce musu su same mu a nan inda jam'iyyar ta tura mu je mu yi wannan zaben to da muka iso wurin sai da ciyaman ɗan kwamiti namu ya kira sunayen 'yan takara ya kuma fidda kayan aiki da jam'iyyar ta bamu wanda za mu yi zaɓe da shi a cikinsu akwai list ɗin waɗanda za su yi zaɓe wanda ake kira statutory delegates fiye da kaso biyu a cikin kaso uku sun zo wannan venue kuma sun kada ƙuri'ansu insha Allah an irga ƙuri'a kuma an samu zakara wanda ya ci zaɓen ranar da aka yi ran talata tara ga watan disamba alif dubu biyu da goma sha hudu. haka kuma hassan ɗin ya sake samun alhaji sani kaura darakta a harkar mulki na jam'iyyar pdp hassan din kuma ya taso masa da wannan batu na zaben fidda gwani na jihar yobe ko yana da masaniya shi ma ga bayan da ya yi wa hassan din abin da yake faruwa shine a lokacin nan ita hukumar gudanarwa ta pdp ta kasa wato nwc tana da rahoto a jauhi tara baya zaben fitar da esco na jauhi tara ba wanda yobe tana cikin wa'annan jauhin da aka ce an soke zaben su na congress na na, na, esco na jiha so uh, kan haka ne aka nada ma wannan jiha a uh, kwamitin wato kyata kwamiti wanda yake ni an zaɓe ni da in tafi in zama tsakanin wannan kwamiti na wucin gadi na pdp na yobe state so haka akan haka nake yanzu biyo bayan cece kuce da ake dangane da batun zaben fidda gwani wannan wanda zai wa pdp takarar gwamna a jihar yobe a lokacin me faru ne wal abin da ya faru shine a kowa ya sani a najeriya akwai matsala ta rashin zama lafiya a jihar borno da yobe da adamawa a jihar arewa maso gabas wannan ya yasa jam'iyyarmu take takatsantsan da duk wani abu zai sa a yi taro a wannan bangare na najeriya a sakamakon wannan ne yasa a kasa gudanar da dukkan wani zaɓe musamman na fitar da delegates masu zaɓe da dukkan wani taro aka hana a yi ina na pdp ne domin ne domin a hana tashin hankali a jihar yobe state A to kasancewa an hana wannan zaɓe a can sai aka je kai a ina kuma zaɓen na takarar gwamna na yobe state da na adamawa state da na borno state dukkan waɗannan zaɓuka a hukumar nwc wato hukumar gudanarwa ta ƙasa ta pdp suka ce a zonar abuja a gudanar da zaben domin a hana wani tashin hankali da zai iya faruwa a yi aka yi zaben yobe da zaben adamawa da zaben a borno na tara hoge na gwamna duka a abuja aka yi to kana cewar an yi zaɓe a ɗaya daga cikin waɗanda suka yi takarar nan alhaji hassan kafayos yana cewa ba a ma yi zaben ba wannan ba gaskiya ne a ce ai ba ya zabe ba na yobe a na farko dai da ke da alhaki da kuma authority na ta shirya wannan zaɓe wato wato hukumar gudanarwa ta, ta koli ta pdp ita ta gudanar da wannan zaben ta turo ma'ana ta turo kwamiti na musamman domin gudanar da wannan zaɓe kuma an yi wannan zaɓe a nan cikin abuja kuma an fi da sakamako kuma a da mana zuwa shine ce wannan zaɓen ta wace fuska kuke kallon wani abin da ke faruwa yanzu eh wato mu muna ganin wannan wannan aiki ne na rashin ladabi daga wannan yan jam'iyya musamman wa'anda aka ce sun tafi kotu suna kalubantar zaben da aka yi ma nufi daga gwanin to mu dauki wannan mu rashin ladabi ne kafayos ne ɗaya daga cikin wanda suka yi takara na takarar gwamna shine ya tafi kotu da shi da malam ibrahim talba sama a can jihar zamfara kotu ne na sauran kararrakin zaɓe ta yi fatali da ƙarar da tsohon gwamnan jihar alhaji aliyu mamu da shinkafi ya shigar inda ta sake bayyana gwamna abdulaziz yari a matsayin gwamnan wakilinmu na sokoto murtala faruk sanyinna ya samu daman zantawa da tsohon gwamna aliyu mamu da shinkafi kan wannan batu inda murtalan ya fara tambayansa to ko daga nan sai kuma ina ya zo mana da mamaki kwarai don ba sa ran za haka ba to wannan hukunci da aka yi to in da sai abu alhamdulillah <clears throat> mataki na ɗaya ne akwai mataki na biyu na apple court akwai mataki na uku na supreme court da wannan ba zai sa mu tsaya ba saboda lamarin da ke faru a dabbar talakawa dai suna fara idan abin da suke so same shi da halin da jiha ta ciki da kone fanni a ɗaɗaɗi to shi ne muke sun mu bin hakkin talakawa a ke jihar zamfara ga baki daya saboda ka insha allahu ina nufin da lauyi na da za mu daga tara insha allahu. Na'am, Your Excellency lokaci ne da ya kasance tun a lokacin da aka gudanar da zaɓe kusan shugaban ƙasa na da wanda a ƙarƙashin inuwar jam'iyyarka ya nuna cewa ya karbi a shan kaye da kuma wannan ake ganin kamar wata turba ce ta ci gaban demokuraɗiyya da kuma samar da zaman lafiya a Najeriya. ka ganin ranka ɗaya wannan watakila al'amarin zai iya kasancewa kamar wani tarnaki ga demokuraɗiyyar Najeriya? A'a, ai demokuraɗiyya ta ce, shi ya da kuma shi kai kowa kan kaiwa kotu shi ma wani da haƙƙi ne na al'umma. Ai, ni ba ranka na nike ba saboda al'umma ake kuma suna sa in ka duba tun da aka yanke hukuncin nan kotu ba wani da ya murna kuma gari kamar ai mutuwa duka fara gaba daya. To talakawa nisan sun zaɓe mu aka zo aka yi canje-canje kuma da jinya da garin yake inda mutane sun yi na'am da wannan yake kunci da ana na ana wannan ciki. Hawa kuma Murtalan ya tuntuɓi bangaren gwamna Abdulaziz Yari cewa ko me za su ce game da wannan hukuncin? A nan ko sani gwamna maru ne yau Murtala bayani kamar haka. ana ƙara gode ma Allah maɗaukai sarki da ya ƙara bayanar da gaskiya kamar yadda ka faɗi cewa wannan kotu ta sauraron hoton zaɓe ta watsar da wannan ƙara daman wannan ƙara wanda suka sa ta sun san su kansu sun sa ta ne bisa ga rashin adalci da kuma a salon yadda za su wahala magoya bayan su ne kawai alhamdulillahi gaskiya ta bayyana Na'am, uh, sun bayyana rashin gamsuwarsu da wannan hukunci na kotu inda kuma suka bayyana aniyarsu ta ɗaukaka ƙara. Ba ka ganin cewa tsugunne ba ta ƙare ba kenan? A wannan ai muna jiran su. Tsugunne ba ta ƙare musu ba ne. Domin kamar da ka sani eh, Malam Murtala duk mutumin da tun daga gidansu aka kada shi zaɓe to ina wani maganar jahiyar cewa baka yarda da cewa wani ya ci zaɓe ba. a garinku a gidanku a rumfarka an da kai zaɓe to wani irin jayayya za ka yi in dai ba rashin yarda da Allah ba. Eh, suna korafin cewa eh, hatta da jama'a kusan sun gaji da wannan mulkin kamar yadda suka yi korafi suna ganin cewa kuma kamar akwai suna da shaidu masu ƙarfi waɗanda kuma duk duka dai kotun da ba ta yi la'akari da shi ba ta yanke wannan hukuncin wanda san kwata-kwata su ba su gamsu da shi ba. magana cewa mutane sun gaji da mulki shi a tsohon gwamna mamu da ya shekara hudu mai daraja gwamna abdulaziz yari ya yi shekara hudu kuma sun dawo suna neman wannan kujera al'umma na jihar zamfara sun zaɓi mai daraja gwamna abdulaziz yari to ina magana cewa tsohon gwamna mamuda ya ce mutane sun gaji da wannan mulki da sun gaji ai ba za su sake zaɓen shi ba To da wannan muka kawo ƙarshen shirin na wannan satin yanzu a madun wakilanmu na Abuja Hassan Maina na da Murtala Faruk Sanyina da Daniel Brown wadda ya bada umarni kuma ya daidaita sautin shirin. Ni madugon shirin Ladan Ibrahim Auke cewa sai wani sati cikin ikon Allah. A daidai wannan lokacin kuma ga rahotonmu na musamman. a ranar alhamis ɗin da ta gabata ne musulmi a duk faɗin duniya suka fara gudanar da bukukuwan babbar sallah ko kuma sallar layya inda har yanzu a wasu ƙasashen hausa ake kan gudanar da waɗannan bukukuwa bikin na babbar sallah kan baiwa mutane da dama musamman yara ƙanana damar yin ziyarce-ziyarce da kuma samun sabbin tufafi da sukan saka a lokacin bukukuwan a najeriya musamman a arewa maso gabashin ƙasar dubban yara ciki hadda waɗanda iyayensu suka mutu sanadiyar rikicin boko haram suka gudanar da wannan sallah a sansanonin 'yan gudun hijira ko yaya wannan sallah ta kaya a gare su wakilin muryar amurka sanusi adamu da ke yola a jihar adamawan najeriya ya zaci wani sansanin 'yan gudun hijira da ke yankin ga kuma rahoton da ya haɗa mana Yara da ke zaune a sansanin 'yan gudun hijira da ke Bajabure Yola fadar jihar Adamawa cike da annashuwa ke shewa bayan an sauko sallar Idi. Malam Mudu Gana, shugaban mazauna sansanin 'yan gudun hijira na Bajabure, ya yi mini bayanin irin tanadi da hukumar kai dokin gaggawa ta nema ta musu. Nan gaskiya alhamdulillah zamu ce mun gode an raba shadduna an raba kuma turawa mata saboda su dinka sannan kuma an kawo shanu guda biyu. Ya kuke da yara da suka zo ba tare da iyayensu domin kuɗe ɗebe musu zaman kan kadai eh to alhamdulillah wayannan yaran saboda kada su shiga wani halin kunci ko kuma tunani mun rarraba su ne wa caregivers wato kaman iyaye wanda suna dan kula da su dan ba su sabulu omo taran dan biskit cingam ana raba musu a camp in ya kawo sai a dan ba su kadan kadan to sannan su suna wasa cikin sauyin su ba wani matsala ba su da wani tashin hankali wannan yaro Umar Sanda na ɗaya daga cikin yara da ke zaune a sansanin 'yan gudun hijiran ba tare da iyayensa ba ya yi mini bayanin yadda ya yi bukin sallah a karon farko ba tare da yayu ko kannensa ba. Ba am da rasa an yi abinci mai kyau, su raba wa mutane kaya masu kyau kyau. Akwai wani shiri da da baban ka yake maka zasu za su saya ko kanina duka za su siya musu kaya ni ma zai saya min kaya na kowa da kayan sallan shi ya saya shi hula kowa da hulan shi a gida za a yi abinci ka cika gama za ka je yawon sallah ko da yake ba su rasa komai ba kama daga abinci da tufa yanzu malam ali ana regula suna bikin babbar sallar ne ba tare da irin musayar abinci da sada zumunta ga makwabta kamar yadda suka saba lokacin da suke zanne a muhallinsu ba. Eh dole akwai bambanci muna da a can bambanci din mu muna gida gida a cikin a cikin yan uwa da mutane gari da family namu to kaga anan kuma boko haram ne ya zo sa muka tattaro anan anan din kuma mutun da bane wayan su daga kala barge dikwa bama kwata ina to kaga dole za san dan bambanci amma zama lafiya jina babban abu akwai zama lafiya malam sa'ad bello shugaban hukumar kai dokin gaggawa na nema jihar adamawa ya ce hukumar ta karkata hankalinta wajen biyan bukatun yara da ke zaune a sansanin musamman ma waɗanda ba sa tare da iyayensu kamar yadda muke yi ne a kowane lokaci wani hidima na sallah ko christmas in ya taso muna musu tana na biyu wadda su ma ba za su ji cewa an bar su baya ba kuma ba za su zauna cikin kunci ba ya gurgudo an tanada musu su wanda za su ci an tanada musu su sosai saboda yara musamman wadda su eh, ana so eh, ana eh, hidima yawanci ana yi musu su ma su ji cewa ba a bar su baya ba wurin walwala da shirholiya na himar sallah baya ga shirin ɗebe rukuni na wannan yara da ke sansanin 'yan gudun hijira da ba sa tare da iyayensu kewa da zaman kadaici da hukumar kai dokin gaggawa ta nema ke yi akwai ƙungiyoyin sa kai da na addinin musulunci da krista da ke taimakawa ta fannin ilimi bishop stephen dabi mamza na majami'ar katolika na st teresa da ke yola fadar jihar adamawa ya ce kimanin yara dubu biyu majami'arsa ke ɗaukar ɗawainiyar su a makarantun firamare da kuma na sakandare harkoki na boko haram muna gwargwadon karfinmu yadda za mu mu kula da su mu ba su abubuwan da suna bukata na yau da kullum ah, ba na yau da kullum ma ba muna tunani har yanzu ah, ta yaya ne za mu mu taimaka musu yadda za mu mu gina musu eh, future nasu yadda za su samu cin gaba a rayuwa a nan gaba a yanzu dai akwai dukansu wanda yaran da suna can eh, yara kanana mun riga mu sa su a primary school namu ba da duk da haka ko da mu kula da su har su kare primary school ai akwai secondary school akwai university aha da kuma akwai ta yaya ne za su fuskanci rayuwa nan gaba in fact abubuwa guda biyu ne makan kawai zan ce kalubalen da muke fuskanta sosai na farko shine ah, waɗannan yara su riga su samu damuwa sosai wanda ana ce da turanci trauma ni ba san suna da hausa ba ah, sun samu wannan trauma sosai babu waɗansu babu mama babu baba akwai da dama su riga su hure a ciki eh, wannan eh, fani yadda za su su kula da su haka ma ta kwararta gamayyar kungiyoyin addinin musulunci ta sanya yara da ke zaune a sansanin 'yan gudun hijirar da ba sa tare da iyayensu a makarantu na islamiyya da na boko in ji babban sakataren ta alhaji ismaila modibo muka ce to ya kamata yara mu lissafin musamman muka yi diddigan mata da mazaje kashe su muka tambayi yara nawa kowace take da shi akwai wata tana da yara biyar wani takwas wani goma a cikin su wayanda suka kai makaranta a alhamdulillah dai dai a yanzu akwai wanda muka tura makarantar da eh, school for arabic and islamic study da kuma sauran makaranti da suke cikin garin yola to muna dan tallafa abin da ya shafi makarantunsu da kuma biyan kuɗin makaranta domin kar mu bar su kara zube kuma sanin kan cewa ne ranar da ba a tarbiyyar da ɗa ba zai zama damuwa ga ƙasa baki ɗaya saboda haka ya sa muka ɗauki wannan matsayi don mu karantar da yara da ba su da iyayensu da suka rasu musamman waɗanda wannan abin da ya shafi shinkafa na Boko Haram. Sanusi Adamu, sashen Hausa na muryar Amurka daga Yola, Najeriya. Ƙarshen wannan rahoton kenan da muka kawo muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A daidai wannan lokacin kuma ga rahotonmu na musamman. Kafin mu rufe shirin namu na yanzu, bari mu dawo muku da takaitattun labaran duniya. jiya asabar a kammala aikin haji na bana ba tare da wata sabuwar matsala ba yayin da adadin waɗanda suka halaka a tureniyar ya haura zuwa 769 da takaitattun labaran duniya muke kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo da wani sabon shiri kuma lokacin da za ku ji shirin na garin na kowa da sahaba imam aliyu ke gabatarwa yanzu a madadin sauran abokan aiki na anan sashen hausa na murya amurka nisar fili hashin gumel nake cewa mu huta lafiya Salamu alaikum.